ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين كما تباز منازنه سنه mushrikai suna faɗin cewa lalle Muhammad wani mutum ne yake koya masa wannan alƙur'anin ƙarya suke yi cikin wannan maganar tasu yaran wanda suke riya cewa shi ne yake koyar da shi ba larabci ba ne shi kuwa wannan alƙur'anin ya sauka ne da harshen larabci bayyananne mai cike da ƙololuwar fasaha to ta yaya za su riya cewa yana ɗauko shi ne daga wanda ba larabi ba